Majalisar Dokokin Ƙasa ta riga ta amince da gyare-gyare 44 waɗanda kwamitin ya kammala aiki a kansu har ya aika da su zuwa majalisun jihohin ƙasar 36 domin su amince da su amma hakan bai yiwu ba. Shugaban kwamitin Ovie Omo Agege ya ce maimakon kwamitin ya samu takardar amincewar jihohi sai aka aiko musu da wata takarda mai ɗauke da wata buƙata na daban daga majalisun jihohi 25. on the 44 bills unless A nan, Omo Agege ne yake cewa majalisun jihohin sun ce kafin su amince da waɗannan ƙudurori 44 da kwamitin ya miƙa musu sai an ba jihohin izinin zartar da ƙudurin dokar 'yan sandan jiha. Sannan a ba majalisun jihohi daman cin gashin kansu da ma wasu buƙatu guda biyu. Omo Agege ya ce a ganinsa gwamnonin jihohin na Landan, musamman wajen adawa da ƙudurorin bayar da 'yancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi. Kuma kuma wannan shine abin da ba sa so su gani domin suna amfana da asusun haɗin gwiwa da ake yi tsakanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomin. Shi ma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce ya kamata 'yan Najeriya su yi tuhuma mai tsanani ga majalisun jihohin domin ƙin amincewa da ƙudurorin tamkar rashin mutunta tsarin mulkin ƙasar ne. Ai aikin demokradiyya ne kuma ita kundin ƙasa ta ce a yi kuma dama ce za a ba mutane. Idan aka ba da wannan dama daman to sai mutane su yi amfani da wannan daman saboda haka 'yan najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca a kan jihohi saboda su suka zaɓi waɗannan mutanen da ke wakiltar mu a jihohi wanda ke jiha local government din da na hito ni ma ina da wakili saboda haka haƙƙi na ya rataya a wuyan shi yadda yake shi ma sa ya rataya a wuya na a nan inda nake wakilci 'yan najeriya su kwarga tashi su matsa ma waɗannan 'yan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi walau su amince walau kada su amince amma mu abin da muke faɗa shine ba mu taɓa ga inda aka zo majalisar jiha ta rubuto ta ce idan ba ku yi kaza ba mu ba za mu yi kaza ba yanda suka faɗe shi din nan sun taka kundin ƙasa constitution wanda ta ba su dama su yi su A lokacin da yake nazari a kan batun, Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya nuna cewa idan majalisun jihohi ba su mutunta aikin majalisar dokoki ba, to akwai matsala. Tun da aka dawo wannan dimokuraɗiyya an yi ta ƙoƙarin wainan gere gyaren kundin tsarin Najeriya, amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi, sabili da kuma you know, su wa'annan gwamnonin mai yiwa ba duka ba, amma a majority daga ciki. cikinsu sun kasa fahimtar lallai a amfanin keran nan da muka yi a canja a gyara. Amma a fahimta na fa in fa gwamnonin nan sun kasa fahimtan a gyara wannan kundin tsarin najeriya ni a fahimta na suna so ne you know, a lokaci da zai zamanto sojoji ne kawai za su iya gyaran kundin tsarin najeriya wannan ko ba abin da muke so ba ne kwamitin ya aika da ƙudurori 44 zuwa majalisun jihohi 36 a ranar 29 ga watan maris na 2022 don amincewarsu kamar yadda sashe na tara karamin sashe na biyu na kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada amma jihohi goma sha ɗaya ciki har da jihar Legas, Abia, Akwa Ibom, Anambra, Delta da jihar Edo. Sauran sun haɗa da Katsina, Kaduna, Ogun da jihar Oshun ne suka amince da ƙudurorin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.